الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو وانا رانا تلهدي عشرين دا الشدة قوتر يوناي جون شكرة تدبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية ina farin cikin kasancewa ta a wannan ɗaki ashirin da hudu afwan eh, kuna kuskure da fata mata ashirin da hudu ina farin cikin kasancewa ta a wannan daki na babban daki na taro na central hotel da ake ce da shi amana mana ko a wannan birni na kano nigeria don amsa gayyata ta walima na auren dan uwanmu masoyi matashi malam ahmad musa karai da amaryarsa yar kwara rabi'a sagir abdulkadir walida wanda da yan uwanta da kawayenta da iyayenta da sun taru a wannan wuri da kuma wasu daga cikin abokanan ango da danginsa su ma duk sun halara a wannan wuri ina yi wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan wuri da farko ina amfani da wannan dama ina mana addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure na Malam Ahmad da Rabi'a Allah ya zaunar da su lafiya Allah ya mu ji alheri Allah ubangiji ya ba su a ta gari Allah ya kare su da fitina ta zamani wanda suka sani da wanda ba su sani ba Allah ya bawa mana Ahmad hakurin rike yar uwa Rabi'a Allah ya bawa Rabi'a hakurin da kuma juriya ta tattalar miji da rike shi da kulawa da shi da tallafa masa a rayuwa su samu zuri'a ta gari da zan samu abin alfahari muna ba da uzuri na fara a program din kafin ita yar uwa amarya uwar taro ta zo saboda akwai abubuwa da yawa da za ku yi da yawa naku na mata muna so mu gama namu sai mu ba ku wuri insha Allah an ce amarya tana hanya <coughs> tana tahowa so kafin ta zo mun dan rage abin da za mu rage in ya so daga baya sai a kammala abubuwa kamar yadda baiwa Allah mai sanarwa ta sanar da kuma shi dan kuma mai gabatarwa shi ma ya gabatar babban abin da muke da bukata gare ku shine ku ba mu lokacinku ku ba mu kunnuwanku ku yi hakuri ku saurari abin da za mu faɗa wataƙila mu faɗi wata kalmar da za ta yi amfana ku sannan kuma ni abin da ya kawo mu kowa ya koma gidan shi lami lafiya Allah ta albarka abu na farko na magana ta shine mun haɗu ne don aure ina sanar da dukkan mahalarta da ango da amarya da ɗan uwa ango da kowa da kowa ku sani cewa aure addini ne aure ibada ce aure shari'a ne Allah ne ce a yi aure yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure kuma ya kwadaitar da a yi aure don haka ashe dukkan al'amura na aure ana tuntuɓar shari'a ne a ji mai allah yake so a yi kuma mai allah baya so a bari do's and don't gaba ɗaya na aure yana hannun allah da manzan allah sallallahu alaihi Sallam, kuma ya kamata duk wanda zai aure tsakanin mace ko namiji ya ji cewa ibada ce yake yi ya ji cewa yana yi ne don ya samu lada a wajen Allah ba kamar yadda wasu suke ɗaukar aure a matsayin al'ada ko suke ɗaukar aure a matsayin wato wani ra'ayi ne ko kuma suke ɗaukar aure akan wani aure na biyan bukata da sha'awa ba a aure ibada ce aure addini ne kuma ana samun lada idan an yi shi amma duk lokacin da mutum ya canza wannan manufa ya faɗi wani abu ko ya ɗauki wani abu ko ya raya wani abu saɓani yadda shari'a take so to ba lalle samu ladan da aka tanadar za a samu ba kuma suna ce ta annabawa Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani an yi wasu annabawa da manzanni da suka zo ومحمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم dukansu sun yi aure kuma sun yi zuri'a sun hayayyafa Allah maɗaukin sarki yana ba da labari cewa a walakad arsalna rusulan min qablika وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان برسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله hakika mun turo da manzanni kafin kai kuma muka ba su wato mata da suka aura da kuma zuriya Allah ya faɗa wata ayar ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون daga cikin hanyoyin Allah tabaraka ta'ala ne ya ba ku mata a cikin ku da za ku aura ko ya ba ku maza a cikin ku da za ku aura ba a ce namiji ya auri jaka ko ya auri godiya ko ya auri rakuma ko ya auri wata halitta ba nan adam ba sai aka ce ya auri mutum ɗan uwanshi haka shi ma ita ma mace ba a ce ta auri zaki ko ta auri rakumi ko ta auri doki ko ta auri wani abu ba a ce aka ce ta auri mutum nan uwanta shine min an fusikum azwajan da kawo wasu babu a auratayya tsakanin mutum da dabba duka a cunanmu ne za mu yi aure don a samu tafiya a a samu takaru a samu wato haduwar juna da kuma matsan juna da kwanciyar hankali a tsakani Wanda yana da kyau mu fahimce shi a matsayin shimfida, kuma zai taimaka mana kwarai da gaske a saurara da Allah a yankun abu na biyu wanda yake yana da muhimmanci shine ba wani aure yaya ake cin moriyar aure wannan tambaya ce mai muhimmancin da ke. yaya ma'aurata za su cin moriyar aurensu na farko dai duk auren da aka yi shi da ƙaunar juna aka yi shi da kula da doka da oda aka yi shi da mutunta juna da mutunta iyaye da daraja iyaye da kimanta iyaye da girmama abokanan zama to irin wannan aure ya fi daɗewa kuma ya fi albarka na farko an san shari'a a ciki kuma ana aiki da shari'a a ciki na biyu kuma akwai mutunta juna tsakanin miji da mata matar tana ganin mutuncin mijin mijin yana ganin mutuncin matar matar tana ganin mutuncin iyayen mijinta haka shi ma mijin yana ganin mutuncin iyayen matarsa matar kirki hatta abokanan mijinta tana ganin mutuncin da matar kwarai hatta makota ko yan uwa da aka iya haduwa da su ta dalilin zamantakewa tana mutunta su ta kare darajar mijinta to irin wata mata ita ce matar dabda. miji zai ji daɗin kasancewarsa tare da ita kuma a samu ɗabi'a ta gari mai albarka ba matar da za a zo ana zagin ta halin ta ba da kyau ba ko ɗabi'ar ta ba ta da kyau ba ko ba ta da kamewa ko ba ta da sanin ya kamata ko ba ta da daraja iyayen mijinta ko ba ta da daraja yayyen mijinta ko yan uwan mijinta ko dangin mijinta ko kuma ba ta da addini akwai matan da za mu gaba ɗaya ga shi ne sunan musulmi ne amma babu addini kwata-kwata a cikin sha'anin su to hakikalin gaskiya auren da aka yi shi aka nesanta kai daga Allah aka nesanta kai daga shari'a aka nesanta kai daga dukkan wata doka ta ubangiji ta bada kwata ala irin wannan aure baya albarka an ce a sanar da ku ku yi haƙuri gaishe-gaishen da kuke yi zumunci ne amma ku yi haƙuri tun daga amaryar ta zo dama ita ke jira a mu gama yi mata nasiha da za mu yi mata da angwanta shikenan sai mu ba ku yi ku ci gaba da gaisa e ku yi hakuri da Allah iyaye na mata Allah ya muku albarka Allah ya wa ƴaƴanku albarka da ku albarka gaba daya to wannan gabar kenan abu na biyu akwai ci abu na uku shine duk lokacin da Allah ya kaddara aka samu wani abu na alkhairi to yana da matsaloli ba za mu iya kore samuwar matsaloli a cikin auratayya ba lallai a cikin auratayya zamantakewa ana iya samun mashkiloli da matsaloli wata zan zayyano su ba don komai ba saboda dukkan ku galibin kuma aurata ne a nan ko kuma wanda suke da niyyar za su yi auren to sai a yi kokarin sai a kiyaye don kada a fada cikin halin wayo Allah ne ya sun shiga uku na gaya muku aure ibada ne kuma aure alheri ne imamu al-ghazali Allah ya masa rahama yace a cikin aure akwai samun hayayyafa samun zuri'a wanda duk mafarkin ma'auraci shine zuwa wani lokaci ya samu 'ya'ya da za su kula da rayuwarsa bayan girma ya same shi a cikin aure akwai biyan bukata na dan adam wanda baki da zai iya lissafa shi ba da zai iya bayaninsa gaba ɗaya ba a cikin aure akwai tafiyar manzil kulawa da gida lura da gida tun babu yaya a ciki har yawa gari akwai yaya a ciki kamar yadda kuma a cikin aure akwai intisal misalta bin umarnin allah da yake a yi akwai alkhairai masu tarin yawa to amma zamani ya zo ya sa an samu wasu matsaloli da ke faruwa a cikin auratayya wanda ya kamata iyaye na mata ku ji waɗannan maganganu don za su muku amfani ku kokari ku kiyaye ku gyara daga cikin abin da yake damun mata suke samun matsala a cikin auratayya su akwai abubuwa kamar haka ina so ku ji da kyau kuma ku saurara don kowa ta yi kokari ta gyara gidanta kuma ta sanya za ta shiga gidanta ita kanta amaryar da aka yi taron don ita ko aka yi wannan aure da ita ta yi ƙoƙari kada ta fada cikin waɗannan kurakurai da waɗannan laifuffuka da za ta iya za su iya jefa ta cikin da na sani da bakin ciki a rayuwar ta Allah ke iyaye na mata daga cikin matsalolin da suke damun ku da yawa daga cikin ku akwai waɗanda wato ba sa mika wulayarsu soyayyarsu kaunarsu da yardarsu ga mijin da suke aura abin da nake so na akwai rashin yarda ko rashin aminci ko rashin biyayya ko rashin ladabi ko rashin kimantawa ga mijin da ake aura ku yi haƙuri wasu daga cikin ku sun rena mazajensu reni na fitar hankali duk matar da ba ta ganin mutuncin mijinta wallahi ina gaya miki ba za ki taɓa jin daɗin auren ki ba don ko da ɗan da kika haifa ɗan da kika haifa kike da iko da shi ya fahimci ba ki ganin mutuncinsa wallahi ba ki ji daɗin zama da shi ba ballantana mijin da ba ke kika haife shi ba wanda yake shi ke gaba da shi to rashin ganin girman miji yana bayyana ta abubuwa kamar haka rashin duk umarnin miji wani ya ce wa matarsa karki yadda ki fita na gaya miki ba na son zuwa gidanki gidan da kike na wancan su wani karki fita ta ce wallahi sai na fita duk abin da za ka yi ka kai ya ce ni kike gaya maka ta ce an gaya maka kai ɗin banza kai ɗin wofi wannan mijinta take gaya masa shi ɗin banza shi ɗin wofi kuma wallahi yana daga kafarsa ita ma ta daga kafarta duk abin da zai faru ya faru daman me zai faru iyakaci ya ce ya rubuta takarda ya sallame ta ta gaya masa ta ce ina da irin ka dubu a waje makaryaciya ce ƙarya ce amma don ta ci mutuncin mijinta ba ta masa tana nuna masa yatsa a fuska ta ce ina da irin ka irin ka dubu in ban da tsuntsayi ba ma mai zai haɗa da kai in ban da biyayya ga iyaye ba mai zai sa na aure da kai duka wannan abubuwa mata yau suna gaya mazajensu ga zagin Baza, a bayan gidansu ki yi haƙuri na san mazan suna da matsala ki yi na san mazan zamani suna da cin amana ki yi haƙuri na san wasu daga cikin mazan ba su mutunta aure amma ke ki sauke wajibin da Allah ya ɗora miki na annabi da ya faɗa خير النساء من إذا a أطاعتك وإذا نظرت إليها أسرتك وإذا غبت عنها حافظتك عن نفسها ومالك مبيع الخير لنفسك ما تاتوني ما تدى idan ka ba umarni sai ta yi maka kina cikin wanda in miji ya ce yi kaza kina yi tsakaninki da Allah mafi alheri a cikin ku mata annabi ya ce ita ce matar da kana kallanta sai ka ji farin ciki yanzu dan Allah tsakaninki da Allah kina cikin maza matan da da mijinki ya kalle ki zai murmushi ya ji daɗi akwai mace da ta ce wallahi malam zan gama yin kwalliya da adona tun daga safiya har rana mutumin nan ya daga kai ya kalle ni ma ban isa ba wai sai yake kallo me yasa wata wataƙila in ya kalle ta baya jin daɗi ta lalata kanta saboda mummunan hali da yawa kuna yin kuskure ko kun ɗauka cewa kyawun fata kyawun halitta yanga da kwalita ta mata da kwalliya da iya ɗaura ɗan kwali da shafa kaza shafa kaza shi ke ɗaukar hankalin miji yau mijin wannan zamanin abin da ke ɗaukar hankalinsa shi ne kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a biyayya ladabi mutunci bin umarni wannan shi ke sa miji ya karkata ga mace ki ga mijinki ya zama kamar jariri a hannunki sai yadda kika yi shi to daga cikin matsalolinku shi ne rashin ladabi rashin da'a da yawa daga cikin mata suna da matsalar ladabi da biyayya wallahi ina gaya muku ni da nake muku magana akwai mutumin da ya zo yake gaya mu yana mun kuka ne ya zai gyara matarsa ya ce malam renin ya kai ga wannan matar duka na suke na kalle shi na gan shi kaya guda a zure amma wallahi wai matar su duka take na ce kai kuma kana ina ya ce wallahi malam kashi take bani sosai na ce sai ka tsaya kuma ka zuba ido me ya faru ya ce da sun zo suna jayayya sai dai ta kai hannu wancan ki daina duka na an da ke ka me kai ta kai yanzu matar da za ta iya daga ta da kimijinta ai asara ta isa ta samu fulawa ta samu miji mai laushi kamar cincin kamar waina sai yadda ta ga dama suke da shi yace bai isan ce a yi a gidana ba kuma bai isan ce kada a yadda a yi a gidana ba akwai masu zagi a shan za ta buɗe baki ta kutunci ma mai gidanta mijinta da yake aurenta kin sama annabi kin saba shari'a kuma kin koya wa ƴaƴanki mummunan tarbiyya wannan ƴarta da kika haifa sai ta je ta zagi mijinta ita ma kuma babu ke babu jin daɗin aure da waɗanda suke a bayan idan mijinsu zagi yanzu wani bawan Allah baƙi ta yi matarsa baƙi ta yi ƙawaye wanda a nan nake so in shigar da matsalar ƙawaye wanda suna taimaka muku wajen lalata muku zaman ku na aure ta ɗauka mai gidan ya fita ashe yana cikin uwar ɗakinsa yana kwance bai fita ba ta ga ta ɗauka ya shirya ya fita lokacin sayi. Ta yi kai suka saki jiki a falo ita waccar bakuwar ƙawa ta saka ta yi fayin mijinta suka gama zaginsa tas ta zage mijinta a gaban ƙawarta ita ma wacce aka zo gidanta ɗin ta fitar da fefayin mijinta ba ta san mijin yana gida ba suka zage shi ta har da ƙarin gishiri ta ci mutuncinsa ashe bawan allah nan yana kwance su suna falo shi kuma yana ɗaki ta ɗauka ya tafi aiki yaya aka yi ya aka yi ko wayar ta ce ta ringin ko wani bukata ko dalili sai wuf ta tashi za ta shiga ɗaki ta ɗauko na mu tana zuwa sai ta ga mutumin akan gado ya yi tagumi haka ashe ya gama naɗe gaba ɗaya zagin da aka yi masa ai sai ta faɗi a wurin yanzu a shekara nan kula ta bai ba sai ta ba shi haƙuri sai ta ba shi haƙuri amma haƙurin ba shi da amfani to daga cikin ku akwai waɗanda ƙawayensu su ne abokanan shawararsu sama da mazajensu da haka duk wacce ta fifita kawarta kan mijinta ya zama kawarta ce za ta ba ta umarni A kan ma'amalata ta auratayya ta wallahi ta yi asara ku daina bin maganganun kawayen waɗanda ba na kirki ba su zo su kashe muku aure akwai kawar da wallahi sai ta kore ki a gidan mijinki ta aure mijin mun san su barkatai suna nan da yawa ta kore ki a gidanki kuma ta dawo ta aure mijin ko ta turo yar gidan yadda ta aure shi ko ta turo ƙanwarta ta aure shi sai kuma kina nan gaɓuwa ba ki san me kike yi ba kin ɗauka soyayya ce ku gyara akwai munafukai a cikin mutane bayan wannan kazanta yana daga cikin illoli da ke cutar da mata yau a cikin gidajensu idan ka ga sun caba kwalliya za a zo gidan biki ne in dai za a zo taron biki za a je taron walima za a je taron fati za a je tarihi ne kowa za ka gane mai tsafta ce mai kwalliya ce tana tsaki ta shafa abin shafawa ta goga abin gogawa ta tsaftace gurin tsaftacewa amma wallahi idan an je ɗakin ta baya shiguwa kicin ta baya shiguwa toilet ta baya ganuwa daidai da shimfidar mijinta ba ta iya gyarawa <coughs> kwalliyar wasu daga cikin ku kwalliyar ku kuna yin ta ne in za ku fita waje ta saba wa shari'a a ki a yi wa miji ado da kwalliya amma a zo a yi wa duniya kyauta kwalliya shi wancan miji ya biya kuɗi ya ba da sadaki ya ajiye ki a gida ya ba da cin yau da na gobe safe da yamma kudu da arewa gabar da yamma duk ya yi abin da zai amma abin mamaki ke kuma ba ki iya ba shi hakkinsa na auratayya ba tsaftace jikinki kulawa da kimarki da tsaftarki abincinki makwancinki kicin ɗinki toilet ɗinki ki, duka ba ki iya kulawa ba da yawa daga cikin mata ana gane ƙazantarsu ta hanyar ƴaƴansu wasu ana gane ƙazantarsu ta hanyar kicin ɗinsu ta hanyar toilet ɗinsu ga shi nan dai ba a cewa komai don haka wannan yasa da yawa daga cikin mata kimarsu take zuba a idan mijinsu saboda shi mijin zai ga cewa ba ta da kimsi ba ta da kulawa ba ta da gyara ɗan gyaran da ake na zamani gyare-gyaren jiki shafe-shafe ita har yanzu tana layinta na gidadanci da ƙauyanci ba ta san shi ba ba ta ba ta aiki da shi da na ina wasiya ga iyaye na mata ku daidai da kasanta ku zama masu tsafta ku zama masu kulawa sannan abin da zan rufe da shi ya ce amarya ki kula da abubuwa kamar haka kamar yadda shi ma miji zan gaya masa abin da zai kula da shi akwai wata mata ana ce da ita ummu hakim lokacin da ta aurar da yarta budurwa ta gaya mata cewa yau kin bar gidan babanki kin bar gidan iyayenki kin bar gidan waɗanda kika saba da su za ki je gidan wanda ba ki saba da shi ba ke ma wannan amarya kin bar gidan iyayenki yau za ki je gidan wanda ba ki saba da shi ba daga yau za ki fara sabo da shi yake ta ce to ina miki wasiya kamar haka wanda iyaye da mata ya kamata su kiyaye wannan wasiya ta ummu hakim ga yadda amarya da za ta aure da ita wallahi ku gyara 'ya'yanku don auren su ya dawama ku kula da 'ya'yanku don auren su ya musu daɗi ba daɗi a auren da 'ya'ya ba su daɗe ba su dawo gida ba daɗi take da yadda ki kula da lokacin baccin mijinki duk abin da kike yi in lokacin baccin miji ya yi, to a bashi dama ya yi bacci kada a yanzu a dame shi da surutu kada a bari yara su hana shi bacci kada a bari masu sallama su hana shi barci, kada a bari hatta wayarsa da yake mu'amala da ita kada a barta ta hana shi bacci matuƙar lokacin baccin mijinki ya yi. to tattare wani da yake amfani da shi da abokanai suke kiransa ki kaskashe su ki ajiye masa a durowa ki ba shi dama ki kunna masa fanka ki kunna masa AC ki kunna masa kaza inda za ki ki mai fita har sai bacci ya dauke shi ki tafi ki kama harkokin ki ki kula da lokacin baccin mijinki kada ki zo mijin yana gangamin kina damu da surutu dan Allah ne ba ba ji na a da ya fara bacci ki abu na biyu ki kula da lokacin cin abincinsa kada mijin ke zo neman abinci ki ce ba ki gama ba ina mata masu jinkiri ba sa gama abinci da wuri masu jirgin tuwo ko tuwon dare kuskure ne aibu ne laifi ne lokacin karyawar mai gidanki lokacin da yake breakfast ya wayi gari ya zo yana ta jiran abin da zai yi buɗe baki da shi ko zai yi breakfast da shi yana ta hafa ba ki gama ba kina can kina shirbiki kina shirme kina duba waya kina tagadabe kina kallo kina kaza kina kaza amma ba ki yi abin da ya kamata ki ba ki kula da lokacin abincin mijinki ya zama kafin ya buƙaci abinci ya tarar da shi a gabansa sannan ta ce ki kula da hancin mijinki ki gane ƙanshin da yake so ki gane warin da baya so kada ki yadda mijinki ya saka fuskarsa a jikinki ya ji ɗori wannan amarya ce ake gaya mata duk inda mijinki zai kai ya ɗora fuskarsa a jikinki kai ki bari ya ji ɗori duk wurin da yana iya yin dauɗa ko yana iya yin wari ko ƙazantarsa tana iya bayyana ki yi ƙoƙarin ki gyara shi da mijinki ya tsora fuskarsa a gurin sai dai ya ji ƙanci yana buga shi kun fi kowa sanin hanyoyin da kuke kyautata jikinku da a da kuke cikin riba ita ce mace da suke kula da jikinta ba ƙazamar mace ba ba ballar mace ba ba wanda take mijinta yana kyamar ya haɗu da ita ba sannan kuma lallai da gidan ke rinka jin ƙanshi a tattare da ke ma'ana kai ki wasa da turaren ki duk inda aka samu mace ta kwarai ba ta wasa da turaren duk inda aka samu mace da ta san me take yi tana da turarurruka kala kala da masu arha da masu tsada da na gida da na waje ba laifi ba ne ki tattali a gidanki don ki samu turare aibu ne a gare ki a rasa turare a ɗakinki da zai za ki fuskanci miji mijin wannan zamani ai sai da ƙarshe. mijin wannan zamani ai sai da kulawa wannan ta sa ba ba kulawa da kanku da tsaftar jikinku ya sa ga mijin kina da shi amma hankalinsa ya koma kan matan da suke waje saboda sun iya kwalita sun iya saka turare sun iya saka masa abin zanci zai yi ta zuwa wance gidan su wanke saboda tana yi wajen da turare akwai namijin da ta turare ya fi akwai namijin da ta tsafta ake ɗaukar hankalinsa don haka ashe ya kamata ki ɗauki hankalin mijinki da tsafta da kulawa da gyaran jiki da gyaran wurin zama da gyaran wurin mu'amala ko idan ke zama akwai kulawa yanzu wani mijin yana damuwa da kan matarsa kanta yaya ke gyara kanta akwai mijin da baya barin matarsa ta daura dan kwali a cikin gida kin ga kenan mutum ne mai sa ido akan yaya gashin matarsa take wani mijin shi kuma ado a tamba yake so wani kuma kaya ne yake so wayas masu kyau na zaman gida wani kuma kaza yake so kowace mata ta san me mijinta yake so mai baya da haka amarya cikin yadda za ki ribaci mijinki shi ne ki kula da ƙanshinki ki kula da tsaftarki ki kula da abincinsa ki kula da lokacin baccinsa ki kula da iyayensa yana da cikin abubuwan da ke masu muhimmanci mace ta kula da iyayen mijinta mace ta kula da dangin mijinta mace ta samu gwamnati ta kafa gwamnatinta a gidan iyayen mijinta ta kafa gwamnatinta a gidan dangin mijinta duk yadda za ki ki san kin samu karɓuwa a wajen iyayen miji ko dangin miji wannan larura ne kuma duk mijin kware dole ya ga matarsa tana girmama iyayensa tana mutunta danginsa wallahi idan kika kuskura kika samu matsala da iyayen mijinki matsala da dangin mijinki mata ko maza to auren ki ba lalle ne yi san kwana ba musamman a irin wannan zamani da iyayen miji suke kashe aure musamman a irin wannan zamani da dangin miji suke iya kashe aure yayar miji tana iya kashe aure ƙanwar miji tana iya kashe aure da ka dole ne mata su da hankali ku kula da wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan haƙuri yana da muhimmanci kwarai da gaske iyayen da kakanni suna mana wani karatu ba hadisi ba ne amma ya yi kama da hadisi irin na iyaye wani lokacin da aka zo za a kawo amarya ya yi yanzu da haƙuri da soyayya suka taho za su ga ɗakin amarya ranar kai amarya shi kenan sai haƙuri yake shi zai fara shiga soyayya ta ce a'a ita za ta fara shiga aka yi ta tafka ciki tsakanin haƙuri da soyayya sai ga mai rabiya ya zo mai raba gaskama me ya faru aka gaya masa sai ce a a ke soyayya mai dalilin ki na cewa ke za ki fara shiga ɗakin ango ɗakin amarya ta ce yau an sai da ni aka yi auren haƙuri ba me dalilin ka na cewa kai ne farkon shiga ɗakin amarya ya ce ai in babu ni babu aure in ji haƙuri wallahi da ƙarshen hukuncin da aka aka ce soyayya ki haƙuri ku ji soyayya ki haƙuri haƙuri ya fara shiga ɗakin amarya sannan soyayya ta biyo kenan abin da yake dawwamar da aure haƙuri ne ba soyayya ba duk auren da yake da soyayya ba haƙuri baya daɗewa amma auren da yake da haƙuri ko su soyayya to yana iya daɗewa da haka ina yi wa miji ina yi wa ango wasiya da haƙuri kamar yadda nake wa amarya wasiya da haƙuri ina kuma yi wa abokanan amarya su ba su haƙuri sannan kuma ango daga ƙarshe ta sani akwai nauyi na ciyarwa a kanka akwai nauyi na tubatarwa a kanka akwai nauyi na wurin zama a kanka manzo Allah ya ce aqimuhu mimma tut'imun ko tafamu ku ba su daga cikin abin da kuke ci kar ka bar matarka da yunwa kar ka bar matarka da kishirwa sannan kuma ka tufatar da ita wa asuhu manzo Allah ce ku yi musu sutura hakkin matarka ne a kanka kai mata sutura ita kuma hakkin ka ne a kan ta yi maka biyayya kai mata sutura kada an ya zo yana saka shaddodi yana saka kaya mai tsada ya bar matar su tana cikin talauci da tsummuka sannan hakkin matar ka ne ka ɗauke mata cewa ba irin wannan rayuwa da ake ban mutum ya aure jefar da matar sai tafiya bacca ke ta fama da wayarta ita ce abokiyar hirarta ka dawo gida wayar da ita ce abokiyar hirarta ka tafi ka bacca ba ta da gidan ke mata kewa ka jefa ta a wani guri ba wanda ke kulawa da ita kai ne uwa kai ne uba to wannan zalunci ne ba da ba ne sannan dole ne ka lura da yarinta duk yarinya budurwa da aka yi auren ta ba da wuce shekara ashirin da kaza ba yarinya ce karama tana buƙatar kulawa duk ya na san ka girme ta da haka ka sani kai yayanta ne ka sani kai babanta ne ka sani kai dan uwanta za ta iya maka yarinta ka kau da kai za ta iya fushi abinda bai kamata ba ka kau da kai za ka iya maka rashin hankali na wani lokacin na mata ka yi haƙuri tunaninka da hankalinka da ita ba iri ɗaya ba ne idan ka yi haka za ka ji daɗin aurenka kuma ka yi ƙoƙari ka raba ta da mugayen ƙawaye ƙawon ƙawaye masu mutunci da daraja ba kowace ƙawa ce da suke zuwa gidan amarya za a bar ta sai alaƙa da ita ba ka zaɓa wa mijinka matarka ƙawaye wannan umu hakim ta gaya wa yatta ta ce kada ki yadda ki yi kawance da wata makociya sai da izinin miki da haka kai ma kar ka bari mata ka ta kawance ko a wata ko a tarko ko a tinta ko a wace ce ko a gangan jiki kada ta kawance da wata da baka aminta da su ba sannan kuma ka kula da ci ka kula da sha ka zama mai dariya ka zama mai sakin fuska ka zama mai yawan yin wasa da kama mutuncin kanka ka zama mai adalci kuma ka zama mai ainihin rashin kula mata ko alaƙa da wasu matan banza a waje da yawa mutane yau mutum zai zo ya aure sai ka ga yana da matan banza a waje da yake kula su sama da matan da su fata na Allah sa albarka ci wannan aure da muka haɗu da shi da mun zo ne don mu gabatar da yadda siya da biriya dan Muhammad Musa Karaye da amarya Rabi'a Sabir Abdul Qadir Walida irin muku addu'a Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya Allah ya tarkaci wannan aure Allah ya zauna da ku lafiya Allah ya sa a samu zuri'a ta gari kuma waɗannan al'umma da suka tara masu tarin yawa da maza da mata suka zo don kudin kaunar ku Allah ya ba ku ladan tara su ya ba ku ladan ruwan da kuka ba su ka sha da lemon da kuka ba su ka sha da nasiha da suka sa suka rabauta suka saurara ina muku fatan alkhairi da kuma dukkan yan uwa abokanan aiki da suka gyara mana wannan wuri wannan babban ɗakin taro da wannan da suke kula da abinci a samari na matasa masha Allah da mazan da matan su muna muku addu'a yadda kuka kula da bakuncin mu Allah ya kula da ku Allah ya ɗaukaka ku Allah ya muku albarka kuma Allah sa albarka cikin wannan aure Allah ya zauna da kulafiya lafiya kuma malam Ahmad Allah ba ka girma a wajen aikin ka Allah ba ka daukaka kuma abokanan ka suka kawo ma ziyara abokanan aiki da abokanai na waje duka Allah ya albarka duka muna muku fata alkhairi da iyayen amarya da iyayen ango da yan uwan amarya da yan uwan ango gaba daya Allah ya albarkaci rayuwa Allah sa a dace bari da ka ta anan saboda na san hankali kuma ya tare da ni abin da yake gaban mu shine wannan kwanuka da gasucen a shine ya dauki hankalin ku ya sa ma kuka kasa yin shiru ni da abin da na sani mace ba da damu da wani ke ce ba da shaye shaye ba abin da nake tunani na sani kenan to amma al'amura sun canja tun da na gama su raba abincin da sun kisa raba kace to yau an ta mana da hankali bari a samu da tsawa ba yanzu tun aka ba ku abinci kuka ci kuka hanzai kuka koshi ba yi shiru amma dai alhamdulillah akwai mutane dubun dubata da suke tare da mu a gabafin yada labarai suna kallon mu a yanzu haka na san sun ji abin da muka faɗa kuma sun amfani da abin da muka faɗa da wasu kaɗan daga cikin ku waɗanda Allah ya rubuta musu a bauta sun fahimci da abin da muka faɗa Allah shi albarka wannan aure Allah ya yi wa mana awal albarka Allah ya yi wa walida albarka Allah sa alheri da zaman lafiya gaba ɗaya bari dakata a nan insha Allah wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na'am